Jama'a Assalamu alaikum kun bar kamar da sake saduwa a cikin wani sabon shirin duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na rediyon Faransa International RFI Hausa. A cikin shirin na yau Juma'a za mu yada zango zuwa jamhuriyar niger kasar da hukumar kwallon kafar kasar ta yi garan bawul dangane da yadda ake tafiyar da gasar cin kofin cikin gida a bangaren league mun yi tattaki zuwa jihar da magaran kozan shirin duniyar wasanni tare da ni abdullahi isa da soma shirin kamar yadda aka ji da farko hukumar kwallon kafa ta kasa a jamhuriyar niger ta aiwatar da wasu sauye-sauye da za su taimakawa domin haɓaka sashen kwallon kafa na ƙungiyoyi a cikin gida abdulkarim mamman baidu mai horar da ƙungiyar kandarga ya bayyana farin cikin su da ma irin shirin da suke yi domin tunkarar gasar to alhamdulillah a yanzu dai da aka ba da labarin cewa kowa an samu mutum biyu sun hoto wannan abin wanda ake ce ma league pro to yanzu dai da shi kungiyar ga football club ta fara an tarama mun fara nan eh, hilin kwallo daga baya mun koma nan hilin cross kuma muna fata jama'a a kama mana tunda deja manyan mu sun dan zamna kowa dan haɗi kukan shi sun kwatanta allah yara da abin da ya kamata a yi za a ma yara an kwatanta ma yara kawai a samu a yi an tarama a samu kilisa ta kirki To kowaɗanne tsare-tsare ne suka shirya a kai domin tunkarar wannan gasa kama daga cibiya da ma kuɗaɗen tafiyar da ayyukansu ga dai amsar da Abdulkarim Mamman Baidu ya bamu. Eh wannan suna nan suna tattaunawa sun ce suna so su gamu za a yi biro na kirki a samu kowa a bashi matsayin shi a gaya mai irin aikin da zai tunda deja sun zamna a bisa kan wannan maganar tasu. insha Allah. To bangaren 'yan wasa Abdulkarim Mamman Baidu ko menene fatanka? Goro mu bana in Allah ya muna so a ce kamar riƙewa ce zami muna so mu zamanto muna cikin sahu na biyal a ce muna cikin sank premier tunda kun gani yara ne duka 'yan gida muka samu a bana muka yi wasa da su kuma Allah kama mana har muka hoto wannan rukunin bana muna sa ran Allah ya haka nan in zammi insha Allah. Mun sake yi wa Abdulkarim Mamman Baidu tambaya dangane da shirin da suka yi a kai domin tunkarar gasar tare da baiwa matasa na jihar Zandar damar taka leda don samun nasarori a kai. Gadi abin da ke cewa. Wannan in Allah ya muna so dai tsaya dai a kama a matsayi na biyal muka tsaya ya so a gaba a hankali a hankali ya so sai mu samu mu cimma gurin insha Allah. yara ne 'yan cikin unguwa da yara 'yan masu yin shampiyonan nan ta akabil kuma bana ma cikin ikon allah akwai yara da yawa da sun gani wannan tahiyar tamu kuma sun kawo su ma sun ce suna so su zo su kama ai da su kuma muna marhaba kandarga kuma tana marhaba da duk wanda zai zo ya kama insha Allah za mu yi aiki da shi Allah wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International RFI Hausa muna jamhuriyar Nijar musamman jihar Zandar ko kuma da Magaran ta bakin masu ruwa da tsaki a duniyar kwallon kafa suke mana bayani dangane da irin shirin da suke yi akai domin shiga gasar ta ƙasa banda haka za mu je irin kalubale da suke fuskanta akai. kai ya sare wa bakekile muna tare da abdulkarim mamman baidu mai horar da kungiyar kandarga a jihar da magaran ko kuma zandar wanda muka sake yi wa tambaya ko waɗanne dalilai ne suka kai su musamman magabatan kungiyar mayar da hankali zuwa 'yan wasa na gida maimakon sayo ziratan 'yan wasa daga waje gadi abin da ke cewa a wannan wani abu ne daban namu ne wannan mu muka san ko ne kenan watakila buku da kuɗin za ku biya su a baya harkar kuɗi bace ai kana ganin yadda ake zuwa a ɗauko yan balan a ɗauko kuma wataran abin da ake san ba a samun shi wannan wani tsarin mu ne dai daban namu na 'yan kandarga. Abdulkarim Mamman Baidu ko za mu iya sanin kwallo nawa 'yan wasan kungiyar kandarga suka zira tun bayan soma wannan kwambala? Eh mun sa kama wajen kwallo goma sha biyu ko sha uku. Eh tunda akwai yaron mu ma wanda ya sa wajen bi bakwai shi kadai. Eh yaron mu wanda ake ce mashi apela. Zan mu ba ka mamaki in Allah ya zaka gani abin da muke gaya ma in Allah ya raka kandarga tana iya yi wannan abin insha Allah. Wannan shirin na zuwa muku dai ne daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International RFI Hausa. A ɗaya wajen Isufu Leluwa mamba ne a ƙungiyar alkali ta da magaran ya bayyana cewa suna cikin shiri domin tunkarar sabuwar tafiya. Sai mu ma Allah godiya da ya sa muka zamanto na farko a da magaran eh, duk da cece kusan da muke tare da shi Allah da ya kama mu mun zo na farko. Eh, yanzu tsare-tsaren da muke ciki na ligi'an ne eh, ita kuma ligi'an eh, ligice wadda take ba da dama ta kunshi da kulab 30 20 demons na ƙasa 18 aka ɗauka wannan gamin da biyu wanda zai sauko sai su kwatse mu sai mu zama 20 kenan don kowace jiha tana ciki kenan wannan wata dama ce dangance da wannan sabon tsarin na kwallon kafa da cf ta ba da dama a yi haka nan to shi wannan ligi yan da kake gani ibrahim ligi ne wanda yake son C4 inda yake son kaman eh, hali da kamawa kuma kaman kama ta mi ba ta mutum ba ka kadai ta kamfanin haka muna nan muna dan kula eh, alaka da yawa da kamfanin da yawa eh, da dama a nan da magaram wanda dai wanda daidai gwalgwado namu wanda zai iya tahir mu da harkokin liga'in kahin mu ga yadda federation ta hutu da shi. Mun kuma yi masa tambaya dangane da irin bukatunsu da ma kokarin da suke yi domin hukumin kasar su saurare su. To ita ka san eh, tunda matatakara ce zuwa league pro inda so samu ne ana so a league 1 ya zama to kuna da siyaji cibiya ta kungiyar wasan ku kan ku je league pro in su kuma yan league pro in ya zama to kuna da siyaji kuna da tayaran kuna da bis to duka wannan an shahe su inda ka lura shekaran jiya ai yamfori yayi conference to mu abun namu a gargajiyance ne zan mutai da shi ko ba daɗi sai mun yi shi barantana man Allah ra Allah ka sauƙin abun shi ba a cewa yanda ake a ko ina haka kawai za a yi me amma za a kwatanta a yi Eh, shampiyona ce ta Nijar ta yi ƙarhi ta samu wani kuwanan wuri a cikin eh, mai ake cewa kashin kwallo na duniya ga baki ɗaya don kenan wannan tsarin da muke cikin muna eh, Ligue liga daga kotan muna alƙalin nasara muna nan muna ta tsare-tsare kamar yadda na gaya ma nan ƙara gaya ma na neman sponsor in Allah yarda kuma muna hanyar samun su tunda wannan ƙungiyar wasan kwallon kafa ta ƙasa ta ƙasa ta ce za ta tallafa mamu dangantar da tahiyar mu menene tahiyar mu da kamfanin da muka je nema wurin shi za ta ƙara ƙarfin gwiwa cewa da eh wannan a taimaka a ƙara kamar a fiwital ya eh, ta kawo kamar goyon bayanta a wannan inda muka kai kamar neman neman taimakon da muka je don kenan kaga wannan abu sabon abu ne zan mi muna kira da dukkan eh, masu hannu da shuni ko kamfuna su kama wannan abun da mahimmanci ala misali kamar esport yanzu kamar esport na baka eh, eh, example da zan baka inda so samu ne wani wata entreprise ta dauki esport ita za ta yi komi. Yusuf Leluwa idan muka duba irin kalubalen da kuke fuskanta za mu iya cewa waɗannan bukatu naku ba su yi yawa ba? To shi kasan eh, in aka ce balo ai ba a takaita a ce sai kaza sai kaza no no mace zan yi mace arba'in babbi zan zami kenan kaga ana buƙatar takalma da balina yanzu Allah mun samu tallahi na mayo da wasu takalma wanda bai bukaci ba a hudu sunan shi sai ya rade wannan ya kawo zai je gidan radio da tele a kira a bayyana a ba kowa da kowa kamar mu da kandarga don kenan kaga irin wani abun ba a gaugawa wannan amma na gaya ma abin da yake cikin tahiyar ligi yan yan kuma tsarin da nasara take da shi dangance da wannan liga yankin wannan a yanda muka kiyasce kaman muna so mu yi lisans kaman 35 ko 37 haka staff bakwai lisans 30 saboda ce da yawa za a yi akwai yara wanda suna aiki ba su da damar huta wani bi in ka tahi ala misali yanzu in baka kwata muka ci kaman ka tawa haka tawa wuri ne gwash in sai ka jima tana wa in ka ida a ce ka zo maraɗi kuma ka yi balo daga mara kana ka zo nan in maraɗan suka zo nan sai a ce sai sun wuce jifa kenan kaga zai ɗauki sati biyu wani yare yana aiki wani yaran kuma wanda ba su komi sai mu ga mu samu musu lisans sai samu ka so mu ɗauki kaman lisans kaman guda talatin ta ishe mu kawai insha Allah. A ƙarshe koya batun zakulu 'yan wasa da za su taimaka domin ƙungiyar taku ta samu nasara. To yara kasan eh, shi yara anan matsalar yara rashin ba da kai ne Malam Ibrahim. akwai 'yan baro akwai yara masu yaji a nan garin rashin ba da kai kuma da rashin daukan abin da mahimmanci su kan kan kansu tunda yanzu ka dauka gandi irin ta da muka yi ta 2013 2014 ai yara ba dan ba musu komai bane kawai rashin kishi ne da ba da kai a antarama ya sa muka sabko muka yi irin wata sabkowa kaga sai yanzu da Allah ya kawo na sabon samfari muka samu muka haye don kenan da yara na gida zammi kuma da rampor da muke irin yanda muke yi da mu daidaita mai malejin da yaran na gida dan an rike dai a gura tare a tsira tare. To duka duka da wannan muka kawo karshen shirin na wannan lokaci a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman wakilin mu daga Damagaran ko Zandar Ibrahim Malam Cillo ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu huta lafiya.